fitilar barai sayyidina husaini hasken ka ba zai dishi ba jikan annabi shahidi fitilar barai sayyidina husaini hasken ka ba zai dishi ba shi ne wanda annabi ya so tamkar gabarsa shi so karsa ne mu duba a cikin fadinsa Allah ya ji kan mai kyamatarsa wanda ya kishi ya ki annabi ba zan rufe ba. Fikan annabi shahidi fitilar farai, gayyade na Hussaini kan gushe ba annabi ya faɗa kan isarsa da martabarsa ya ce al-husaini daga ni ya fito tsiransa haka ni ma daga shi nake maja ɗaukakarsa sirri sirri sahibu sirri mu ƙara duba annabi shahidi fitilar ƙwarai sayyidina husaini hasken ka ba zai gushe ba cikin annabi shahidi fitilar ƙwarai haske sayyidina husaini hasken ka ba zai dishi ba kikan annabi shahidi fitilar kwarai sayyidina husaini hasken ka ba zai gushe ba wannan mai isar wasu suka yi wa bakin tunani suka kashe a karbala lamarin ya taba ni kuka kamar wutar rayuwa zai ta yayi sai Allah da annabin Allah su na duba kan annabi shahidi fitilar kwarai sayyidina Hussein hasken ka ba zai bishe ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad